shi dai wannan tashin hankalin ya kusuma tashi ne ma tun a shekaran jiya alhamis sakamakon wani rikici a tsakanin wasu mutum biyu kan babur to amma kuma sai lamarin ya kazance wannan juma'a inda ko aka shiga kai wa juna hari da kone-kone lamarin ma da ya ja asar rayuka da kuma dukiya maganar da muke da kai yanzu yanzu ne abubuwan ya suka dan soma lafawa haka eh lalle hakika an samu asarar rayuka da dama ma ba kai ga kididdige su ba ana ta ɗebo jami'an tsaro da ba su da yan yan siyasi a yanzu tukunna an kai wasu an kai wasu gane ne daban-daban haka kan ba mu da ba magana asibiti tukunna da kasan inda muke babu sayayyar asibitin da za a iya kai gawo tuni ma dai gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri ya ko jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin jihar da kuma na hukumomin tsaro zuwa garin na Tinno da ke cikin karamar hukumar Lamurde domin duba halin da ake ciki inda ku ya bada umarnin da a kwashe 'yan gudun hijiran da rikicin ya shafa zuwa garin lafiyar Lamurde. so yanzu zan ɗibe ku zan tafi da ku za mu aje lafiya gwamnati za ta kula da ku sai abubuwa sun lafa kafin ku dawo inda ina nan ba zai yi in bar ku ba eh. kun gane? da hankali ne sai masa da imanin da ya ɗauka zai mana masa godiya Allah Ubangiji ya ƙara masa nasaba. Ya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, Ubangiji Allah ya tabbatar da gwamnatin nan ta zama na ta adalci, tana kamanta mana adalci. DSP Suleiman ya hanguroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ya ce ma kawa yanzu ba a da adadin waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma waɗanda rikicin ya shafa sakamakon har yanzu dai ba a kammala bincike ba kuma tuni rundunar 'yan sandan jihar ta tura jami'an kwantar da ta ma zuwa yankin domin maido da doka da oda a yankin. A Ibrahim Abdulaziz a halin yanzu dai zan iya tabbatar maka da cewa ƙura ta riga ta lafa a yankin Tino na ƙaramar hukumar Lamurde a nan jihar Adamawa inda aka wayi gari har aka yi yini ana cikin hali na tashin hankali. sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar adamawa karkashin kwamishinan shi olubenga da yanzu ya riga ya tura 'yan sandan kwantar da tarzoma tun da safe inda suka garzayo zuwa wurin kuma allah cikin ikonsa sun iso cikin lokaci sannan kuma sun samu aka dagile wannan abin nan take kuma shi gwamnan jihar adamawa tare da su shugabannin tsaro gaba daya wanda ke haɗe da shi kwamishinan 'yan sanda suka sake zagayowa wurin da kansu domin su gane ma idansu wannan zuwa da ya yi dai ya sake a ƙara ma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa inda suka yi iya ƙoƙari dai suka a dakile wannan abin har yanzu da nake gaya maka suna nan wurin domin kwamishinan 'yan sanda ba da umarni a gudanar da bincike domin a samu musabbabin abin da ya kawo a wannan fadace-fadace to har ila yau dai muna nan muna jiran mutanenmu da suke wurin domin su gudanar da bincike sannan mu gane a idan har akwai rayukan da suka salwanta sannan kuma wa da waye ne yanzu haka ne muna nan muna jira yankin tinno wuri ne ma da ke da albarkatun noma musamman shinkafa kuma akwai kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umman garin kafin faruwan wannan tashin hankali kuma koma da menene in iya magana dai kan ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya